بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yan uwa masu kallon mu da kuma sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga mai duka allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a daidai irin wannan lokaci domin kawo bayanai a kan abin da suka shafi hukunce-hukuncen aikin hajji da umara da kuma ziyara waɗannan hukunce-hukunce suna zuwa ne a tsarin amsa tambaya da amsa na da ake da su kuma da izinin allah ta'ala a yau za mu tashi a inda muka tsaya za a karanta tambayoyi kuma a bada amsa su daidai gwargwado muna roƙon allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗaukaka allah ta'ala imana jagora wanda yake kana da tambayoyin shine dan uwa muhammad salis yaqub sai kuma ni da nake ba da amsa dan uwa musulunci aliyu muhammad salis na'am alhamdulillah wasalatu wasalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd tambaya ta farko malam tsokaci akan dawafi a takaice bismillah wasu wasalamu ala rasulillah tsokaci akan dawafi a takaice idan aka ce dawafi shine kewayen ka'aba shine kewayen ka'aba wanda a hausa ya kiranta dakin allah ma'ana baitullahil haram ita ce shi ne abin da ake kira dawafi kuma in banda nan ka'aba babu inda ake yin dawafi a sassanin duniya baki ɗayansu babu wani masallaci a duniya da ake mai dawafi ko wani eh, gini ko wani kabari ko wani abin nan duk babu inda ake yin dawafi in ba ga ɗakin ka'aba ba kamar da Allah ta'ala ya ce ja'ala Allahu al-ka'abata al haram kuma ya ce wal yatawafu bil baitil atiq kuma su yi dawafi a daɗaɗɗen ɗakin nan ko kuma yantaccen ɗakin nan kamar da malaman tafsiri suka magana kuma shi dawafi yana cikin ayyuka na hajji in babu dawafi babu aiki hajji domin ɗaya ne daga cikin rukunan aiki hajji guda hudu kuma shi dawafi ɗaya ne daga cikin rukunan aikin umara guda uku lalle ilalla idan mutum ya dawafi idan mutum ya umara bai dawafi ba to ba shi da umara haka nan idan za a ce mutum ya yi hajji kuma bai yi dawafi ba to ba shi da dawafi saboda haka dawafi abu ne mai matukar muhimmanci mutum ya sani ya kuma san shi ana yin dawafin nafila banda dawafin umara banda kuma dawafin hajji ana yin dawafi domin nafila kamar da kasar kana yin nafifili a sallah ka yi raka ta alfajiri ka yi raka a biyu ko hudu kafin azhar ko ka yi raka a biyu ko hudu bayan azhar to hakan nan ma ana yin dawafi domin nafila na'am Allah ya saka da alkhairi tambaya ta 21 malam idan alhaji ko hajiya suna dawafi sai aka tada sallah ya za su yi lura da cewar sallah ita ce gaba da komai tauhidi ne yake gabanta ma'ana shahadatu Allah ilaha illallah domin idan muka koma shika-shikan musulunci za mu ga shi na farko shine shaidawa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma a take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne shi shike na biyu shine tsaye da sallah saboda idan ana dawafi sai aka tada sallah zahar ko la'asar ko magariba ko isha ko asubahi to dukkan wanda yake dawafi zai dakatar da wannan dawafin nashi ne sai ya sallaci wannan sallar da ake saboda haka idan ya tsaya yana sallata wannan sallar a lokacin da ya dawafi zagaye na uku daman shi dawafi zagaye bakwai ne ya yi zagaye na uku sai aka tada sallah zai tsaya ne kai tsaye ya fuskanci ka'aba sai ya yi sallar in ya gama sai ya ci gaba da ɗawafinsa ma'ana sai ya je zagaye na hudu kenan ko kuma ya ƙara wannan na ukun idan bai kammala shi ba kenan in aka tada sallah farilla mai ɗawafi yana yanke ɗawafinsa ne yana dakatar da ɗawafin ne domin ya tsaya ya sallaci sallah wallahu a'lam Allah ya saka tambaya ta 22 malam idan alhaji ko hajiya suna ɗawafi sai aka sai alwalar su ta ware ya za su yi idan mutum yana dawafi mace ce ko namiji sai alwala ta karye to dawafi ya tsaya dawafi kuma ya warware domin dawafi sallah ne yadda kika san hukunce hukuncen sallah ko yadda ka san hukunce hukuncen sallah haka hukunce hukuncen dawafi suke sai dai shi a dawafi an halatta magana ka ce dan matsamin nan ko kuma ga hanya nan ka wuce ya halatta mai dawafi ya faɗi wannan amma sauran hukunce-hukuncen sallah tsarki da alwala dole ne sai an same su saboda ka idan mutum yana dawafi zagaye bakwai ake yin sa sai zagaye ɗaya ko biyu ko uku sai alwalar shi ta kare ko alwalar ta ta kare za ta fita waje ta je ta sake alwala idan ta je ta sake alwala ko ya je sake alwala ya dawo to zai yi sabo ne ba wai zai dora ne akan inda ya tsaya ɗazu ba saɓani wanda yake sallah yake ɗawafi aka tada sallah ya tsayi sallah shi zai dora ne akan wanda ke baya amma wanda alwala shi ta karye sai ya je ya sake alwala in ya zo zai sake ɗawafi ne daga farko wallahu alam Allah ya saka alkhairi malam tambaya ta 23 idan alhaji ko hajiya suna ɗawafi bayan sun gama ɗawafin sun je muqami ibrahim sun yi sallah raka'a biyu sun yi sallama dab da so masa a yi sai alolar taware ya za su yi eh, idan mutum ya kammala dawafi ya yi sallah a biyu ya yi sallah a biyu alolar shi ta kare dawafinsa ya yi a nan dawafinsa ya yi sai dai shi zai ci gaba da sa'ayi ne ko kwanan ne malamai suka yi magana ina son mu lura cewar shi dawafi zagaye bakwai ake yinsa kamar yadda ka san sallah raka'a biyu ake sai a yi sallama a raka a biyu a yi sallama ma'ana salloli na nafila kenan to karka sha'afa dawafi sai an yi bakwai shine kamar matsayin ɗaya sai a yi bakwai shine matsayin ɗaya kenan mutum ya fara dawafi sai da isa ga yi uku ko hudu sai aka kira shi ko aka buƙaci shi ko da dawafin nafila ne ba zai yanke ba lalle ilalla sai ya cika dawafin nan guda bakwai sannan ya yi sallah a biyu a makamu ibrahim sannan ya kammala dawafinsa na'am Allah ya malam tambaya ta 24 alhaji ko hajiya lokacin da yake dawafi sai ya manta shin biyu ya yi ko uku a'a hudu ne ko biyar ya manta shida ne ko bakwai ne ya zai yi malam wannan tambaya lalle ilalla yana da kyau mu tabbatar da mun lakance ta sosai da sosai domin tambaya ce kamar mutum yana sallah sai manta wannan raka'a ta biyu ce ko ta uku ko kuma raka'a ta uku ce ko ta hudu to ƙa'ida shine ya bani alal aqal ma'ana zai dora aikin sa akan lissafi mafi karanci idan yana dawa dawafi sai yi kokwanton wannan zagayen na uku ne ko na biyu to zai bar shi a na biyu saboda na biyu tabbas ne na uku kuma shakku ne in yana kokwanto akan na uku ne ko na hudu to zai tabbatar da shi akan na uku ne domin na hudu shakku ne haka ne idan yana kokwanton na hudu ne ko na biyar to zai bar shi ne akan na hudu ka zai lissafi akan zai yi gini akan lissafi mafi karanci wallahu alam Allah ya saka alkhairi malam tambaya ta 25 alhaji ko hajiya lokacin da yake dawafi sai ya bayan ya gama dawafi lokacin da zai nafula a makamin ibrahim sai bai samu sarari ba saboda cunkoso ya zai yi kamar yadda muka ambata idan mutum ya kammala dawafi sawa'un na umara ne ko na hajji ne ko kuma na nafila ne zai yi sallah raka a biyu kamar da Allah ta'ala ya ce wa takhidhu min maqami ibrahim musalla zai yi sallah raka a biyu kuma zai yi sallah ne a makamin ibrahim to idan ya zamana mutum bai samu wannan wurin ba saboda cunkoso ya yi yawa sai ya koma gefe cikin masallaci din duk inda ya samu a cikin kwarin masallacin ya yi sallashi raka'a biyu ta yi sababin a nan falalin nan sararin eh, ka'aba din ne ko kuma cikin masallaci din ne duk inda ya samu ya yi sallashi raka'a biyu sallashi ta yi kada ya ce lalle ilalla dole dimin da'imin sai ya yi sallashi a nan sai zama ya cutu ya cutar da wani ko kuma ko shi bai cutu ba ya cutar da wani ko kuma ya zamana shi ya cutu ko da bai cutar da wani ba Allah ta'ala ya kiyaye wallahu alam Allah ya saka da alkhairi malam tambaya ta 26 a dawafin farko ana so mai dawafi ya sumbaci hajar al-aswad zai sa bakinsa a cikin dutsen ne ko kuwa eh, idan ka ce sumbanta shine mutum ya sa bakinsa akan dutse din mana haka ake bukata wannan shine matakin farko in dai ya yiwu haka ake so kuma a nan hajar aswad ana ake fara dawafi in mutum ya fara dawafi kafin alhajar aswad to ya kiyaye dawafin shi bai fara shiga lissafi ba har sai ya kai daidai alhajaru al'aswad in kuma ya gota hajar aswad sannan ya fara dawafi to wannan zagayen na farko bai yi ba saboda bai fara shi daidai wa daidai inda ake farawa ba na ɗaya kenan na biyu kuma ya sani a nan hajar aswad in bai samu damar sumbanta ba to sai ya sa hannu ya taɓa in bai samu damar sumbanta ba sai ya sa hannu ya taba in ya sa hannu ya taba to kuma ba zai sumbanci hannunsa ba mataki na biyu kenan mataki na uku in bai samu ya taba ba da hannunsa ko da wani abu in bai samu ba sai ya nuni daga nesa ya nuna haka ya ce Allahu akbar shikenan sai ya wuce wallahu a'lam Allah ya saka da malam tambaya ta 27 alhaji ko hajiya a lokacin da yake dawafi ana so ya shafi rukunin yamani idan bai samu daman yin haka fa saboda cinkoso idan bai samu damar yin shafar rukunin yamani ba saboda cinkoso kenan mun lura da kyau a rukunin yamani shine kusura da ke bangaren yaman shine ar-rukunu al-yamani kusurwa da take bangaren kasar yaman akwai a rukunin iraqi akwai ashami akwai kaza ana nufi al wanda yake ɓarayin ƙasar yaman daga nan rukunin yamani zuwa alhajar aswad babu nisa daga rukunin al-yamani zuwa hajar aswad shine wannan rukunin kuma daga nan abin da ake karantawa a rukunin yamani shine faɗin allah ta'ala rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ya allah ubangiji ka ba mu anan rayuwa ta duniya abu mai kyau ya allah a lahira ka ba mu abu mai kyau ya allah kuma ka tsare mu daga azabar wuta Allah ya saka alkhairi malam tambaya ta 28 mace mai dawafi tana cikin dawafi ta kai na ɗaya ko na biyu ko na bakwai kafin ta kai ƙarshen da za ta kai na bakwai sai haila ta ɓarke mata ko kuma jinin haihuwa ya za ta yi na farko kamar da muka ambata dawafi yana da sifa yana da hukunce-hukunce na sallah sai dai abubuwan da aka halatta a dawafi kadai saboda haka kamar da muka sani sallah yana ga cikin shari'in ta tahara hakan nan shi ma tawafi shar'i ne na hakan nan tahara shar'i ce a tawafi saboda haka idan mace tana tana fara dawafi tana da tsarkinta ta yi zagaye na ɗaya na biyu sai al'ada ta zo mata to dawafinta ya gutsire dawafinta ya kau hakan nan koda ta tana cikin na bakwai muddin ba ta kammala na bakwai din ba al'ada ta zo mata shi kenan dawafinta ya katse za ta dakatar da ɗawafin ne har lokacin ta samu tsarki sai kuma ta zo ta yi dawafin ta wuce sai dai idan ɗawafin ban kwana ne ma'ana ɗawaful wada idan ɗawafin wada ne ba za ta jira ta yi tsarki ba shikenan sai ta wuce ta bi ayari su wuce tafiyarsu su koma ƙasashensu wannan shari'a ta ɗauke mata amma idan ɗawafin hajji ne ko ɗawafin umara ne to fa sai ta jira an samu tsarki ta samu tsarki sannan ta yi wannan ɗawafi ɗin saboda haka ɗawafi yana da hukunce-hukunce da ya kamata dukkan maniyaci da dukkan mahajjaci ya kokari ya san waɗannan hukunce-hukunce domin sanin su zai sa ya yi aikin dawafi kan tsari na daidai a kan tsari kuma na kwarai domin zai sa a ina ake fara ɗawafi kamar yadda muka ambata a ɗazu ana fara ɗawafi ne daga alhajiru al-aswad ɗaya kenan sannan ana kammala shi ne a inda aka fara ma'ana a nan dai alhajiru al ana ake kammala ɗawafi saboda in mutum ya zo zagaye na bakwai sai bai so alhajar aswad ba da taki ɗaya ko biyu ko uku to fa lalle ilalla ya san ya sanya dawafinsa cikin garari domin bai kammala shi ba don mu sai ka kammala dawafi ne cicip in ka zo umara ko hajji sannan sai ka yi sallah raka'a biyu sannan sai ka yi ka nufaci inda ake yin safa da marwa ka sai mu kiyaye wannan mu sani cewa lalle ilalla dawafi ibada ce daga cikin ibadu na aikin hajji da umara kuma ga wanda yake can ana buƙatar ya dinga yawaita nafila ta dawafi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik a daidai nan zamu da tsaya sai kuma a karo na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.